وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya الله تبارك وتعالى وديت الكرم أو ya kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatunmu a wannan littafi na alfikihul akbar wallafar al'imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala da izinin allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata wanda yake bakwai ne ga watan safar shekara ta 1400 da arba'in da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar turawa idan ya ba su manta ba darasinmu da ya gabata mun shiga cikin wani maudu'i wanda aka yi masa unwani da alƙaulu fil ƙur'an alƙaulu fil ƙur'an shafi na 20 ah, wannan mawdu'i mun karanta ah, abinda alimamu abu hanifa <clears throat> ya faɗi game da alƙaulu fil ƙur'an amma idan ba manta ba mun faɗi cewa wannan <clears throat> maudu'i babban abin da yake son ya isar mana na sako shine tabbatar da dukkan sifofin Allah umuman sannan kuma da tabbatar da sifar alkalamu ga Allah tabaraka wa ta'ala khususan a keɓance wannan shine babban sakon da ke cikin wannan maudu'i wanda eh, kamar da ce aka masa unwani da cewa alkur'ani wato magana game da alkur'ani wanda ana son a ce da kai alkur'ani mai girma eh, maganar Allah ne alkur'ani maganar Allah ne ba halittan shi aka yi ba wanda wannan shine da abu hanifa eh, ya yi shimfiɗa da shi za ka tabbatar da cewa sifofin allah tabaraka wa ta'ala wasu sifofi ne da suke tun azal allah yana tare da su ba ah, daga bisani aka same su ba sannan ba halittar su aka yi ba sifofin Allah babu wata sifa daga cikin sifofin Allah wadda aka sama daga baya haka babu wata sifa ta Allah ta baraka wata ala da zaka cewa halittar ta akai shi ne sai yake ishara zuwa ga cewa dukkan wani mutum da ya da'awan cewa ga wata sifa daga cikin sifofin Allah wacce halittar ta aka yi ko fararriya ce bi ma'ana daga bisani aka same ta ko yi shakku a akan cewa sifar Allah ba halittanta aka yi ba kuma ba ya ba ce ta wani mutum kafiri Allah shi ke yi sai ci kuma alkur'ani mai girma maganin Allah rubutacce ne ko ana rubuta shi a cikin takardu sannan kuma akan haddace shi a cikin zukata sannan akan karanta shi da halsuna haka ƙur'anin nan maganar Allah wanda yake da wannan sifofi saukakken littafi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan gani to shine bayan ya yi wannan magana to sai muka kaga inda ya fara wata magana wanda muka ce ah, maganan gaskiya ta shafi falsafa sosai inda yake cewa lafzuna bil qur'ani makhluqun wa kitabatuna lahu makhluqatun wa qira'atuna lahu makhluqatun wal qur'anu ghayru makhluq yake cewa lafzin mu mu bayi da alqur'ani lokacin da mutum ya bude baki yayi ya lafazi da alqur'ani ko kace ya rera alqur'ani to nan lafazin na shi bawa za ka ji shi kai da kunnen ka lokacin da ya rira alkur'ani shi lafazin abin halitta ne bi ma'ana halittar shi Allah yi sannan rubutun da muke ma alkur'ani a cikin takardu mu ɗebi ku samu tawada da biro ko alƙalami ko waye a samu takardu a rubuta to wannan rubutun da bayi ke yi shi ma halittar shi Allah yi ina fatan gani aiki ne wanda Allah ya samar da shi bai ma'ana muhdas ne makhluk ne sannan karatun da zamu muke ma alqur'ani da wannan sautin da kake ji da waye dukan shi yace abu ne wanda yake abin halitta ne Allah ta'ala shi ya halicci wannan shi amma tare da haka wal qur'anu ghairu makhluq shi alkur'anin ba halittar shi aka yi ba ba halittar shi aka yi ba amma sifa ce ta Allah kasantuwan shi maganar Allah ne to wannan magana muka ce in kullum da kyau akwai nau'i na falsafa a ciki kamar muka shara a darasin da ya gabata za mu gani kuma a nan gaba cewa wannan magana ta ƙarshe kamar muka ce magana ce da ka saurare ta zaka ji akwai nau'i na falsafa a cikin ta da wannan malamai da binciken su suka tabbatar da cewa wanda zance idrajin shi aka cikin zancen abu hanifa baya cikin abin da aka ruwaito daga abu hanifa domin duka sakon da ake son a isar a nan wurin wanda eh, duniyar da su abu hanifa rahimallah suka rayu a cikinta to sako ne wanda ba shi dauke da irin wannan zance na falsafa ko ba gane ba a ce da kai lafazinka da alkur'ani halittar shi an kai rubuta shi da kai halittar shi an kai sautinka da ka karanta alkur'ani halittar shi an kai amma shi alkur'ani zai makhluq kun gane ko daga baya ne aka samu irin wannan zantattuka na falsafa suna yaduwa nan da can wanda muka ce mutumin da yake alu sunna ne yana son aƙida shi ta zama cewa tsabtatacciya ce kuma bai shiga cikin ruduwa. to kullum muka ce irin a babin akida irin wannan to babu bukatar ka rika kutsawa cikin maganganu na falsafa gaskiya domin kutsawa cikin maganganu na falsafa a cikin abin da ya shafi abuwa na aƙida na gaibi wanda hankalinka bai iya fassara su ba ka gane komi a ciki da kai tsin hankalinka to za ka yi ta tafiya ne har daga bisani ka kasa dawowa idan ka ce komi za ka auna shi da mizani na hankali to da kashe za ka fada wani lungun da baka hitowa da kashe sai mutum shiga cikin bata amma abinda a matsayin ahlus suna a madadin kuta ma wannan falsafa shine ya tsaya inda nasi kawai tsaya yawwa inda nasi ya tsaya kawai ka tsaya nan wurin karkace sai ka auna nasu suka na shari'a da hankalinka kun gane ko babu bukatar wannan saboda tabbatacce magana ce cewa shi nassi na shari'a shi ne kan gaba akan hankali shi ne kan gaba akan hankali bi ma'ana duk lokacin da kaga hankalinka ya ci karo da wani nassi na shari'a to abinda wajibi a ka matsayin ka na ahlus sunna shine ka aji hankalinka ka kama nassi shine salama shi zai sa ka zauna lafiya kun gane ko haka lokacin da ya tabbata cewa alkur'ani maganar Allah ne da naso shi ne shari'a kawai ka tsaya nan wurin shi kenan kai gaba kun gane da kar ka zo ka ta shi wato yanzu Allah da wani yare ke magana shi yaren shi kan akwai harufa shi ko babu da sauti yake magana sannan Allah baki gare shi kaga duk ina abuwa duk baka ya fahimta su baka fahimta su kuma bai ba kamata kai wannan tambaya ba lokacin da aka gaya maka cewa shi Allah laisa ka mislihi shay'un bai kama da komai ba to kaga wannan tambayoyin duk bai kamata kai maka kasu ba kace kai makan kasu to yanzu ka sake ka sake nasoshi ka shiga aiki da mi da kwakwalwa kun gani amma wani lokaci irin wa'in ga maganganun za ka sami su kilis wani ahlus sunna muka ce sukan zama cikin eh, wato hali na zarura su yi amfani da su don su yi ma karkatattun mutane raji ina fatan gani saboda ka shi yasa littafai na ahlus da tuwal jama'a ba ka ka same su nan wannan zantukan na falsafa ba amma da duka ga sun yi amfani da su kamar ta kama dole ne don su yi wa yan bidi'a wani suke sakin nasoshi su kama falsafa su kama abubuwa da hankali kun gane ko wannan shi ne al'asulu za mu ga wannan bayani a nan gaba malamin sharhi ya ce alluga sannan ya ce a sharhu don gani alluga bai ambaci kuma saboda babu kamar babu wata bako kalma to game da sharhu sai ke cewa wata zai sharhin wacce magana ta shi alimamu abu hanifa da ya ce wa sifatuhu fil azal غير محدثة ولا مخلوقة ومن قال إنها مخلوقة أو محدثة kun gane ko au waqafa awu shakka fihima fa huwa kafirun billahi ta'ala zuwa kashi to shine ke cewa fa man za'ama anna Allah ta'ala asbaha khaliqan ba'da an lam yakun yace dukkan mutumin da yarra ya cewa wato bi ma'ana yayi da'awar cewa annallaha ta'ala Allah madaukin sarki asbaha khalikan ya waye gari a matsayin mahalicci ne ba'da an ya yakun bayan da can bai kasance mai halittan ba wanda ya wannan da'awar fa huwa kafirun ya ce wannan mutum kafiri kun gane ko to wani malamin sharhi ya faɗi wannan magana ne don tabbatar da cewa wasu sifatuhu fil azal gairu mahaluka. cewa sifofin Allah kamar da muka yi ta karantawa a baya sifofi ne azaliya kun gane ko yawwa sifofi ne azaliya tun azal Allah yana da su ba da bisani Allah ya samu mu kansa su ba to shi yake cewa duk wanda ya da'awan cewa Allah tabaraka wa ta'ala asbaha khalikan ba'da an lam yakun wato ya wayi gari ne a matsayin mahalicci wanda a da ba haka yake ba da to kaga mun hudu cewa Allah shine al-khaliq ko da wannan ya zama al-khalqu sifatun min sifatillah ko a gani ba halitta abu ba sifa ce daga cikin sifofin Allah ba domin shi ne alkhalik ba to wannan sifa azaliya shi ga Allah tun kafin babu komai shi Allah alkhalik ne to shine ce dukkan mutumin da ya da'awar cewa Allah ya zama alkhaliku ne kenan bayan kila ya yi halitta amma kafin ya halitta ɗin shi ba alkhaliku ne ba wato wannan sifa ba ta tare da shi sai daga bisani ya same ta to yace wanda ya wannan da'awa fa hau kafir kafiri ne domin yayi da'awan ga wata sifa ta Allah wadda ba azaliya ce kila kun gane wannan to wannan shine fa man ma anna Allah ta'ala asbaha khaliqan ba'da an lam yakun fa huwa kafir to don kara fayyace wannan bayani sai ya kiti basin maganar al-Imam al-Tahawi yace kala al-Imam tahawi kun gan shi ko al-imam tahawi ya ce rahimahullah Allah ji kansa fi aqidatihi a cikin aqidarsa wato yana littafi kamar da aka sani sunansa al-aqidatu tahawiyya ko tsawon littafi na tuna al-aqidatu tahawiyya al-imam tahawi yake cewa yana bayani yadda al'amarin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala suke yace ma za labi sifatihi qadiman qabla khalqihi ubangiji Ala bai gushe ba da sifofinsa kadiman wato daɗaɗɗe ne tun azal subhanahu wa ta'ala qabla khalqihi gabanin halittansa wato gabanin ya halicci abin da ya halitta shine qabla qabla khalqihi kun gane ko gabanin shi Allah ya halicci abin da ya halitta to bai gushe ba dama dukkan sifofinsa suna tare da shi kamar yana son yake da kai Allah Ta baraka wa ta'ala gabanin shi halicci komai shi alkhaliku ne sifar alkhaliku ba ta gushe ba tana tare da shi gabanin ya halicci abin da ya halitta ne ma za zala bi kadiman kabla qabla ne? kun gane ko saboda ka sai ce qabla ne wato gabanin ya halicci abin da ya halitta saboda kan halki din ga kuma za ka yi ɗaukar shi a matsayin cewa wato su bayin kenan da Allah ya samar kabla halkihi wato gabanin halittunsa wa'inda ya halitta kun gane ko don haka siffa alkhaliku tana tare da shi gabanin ya halicci bayi ko ya halicci ya halicci talikai shine kabla halkihi sai ce lam yazdad bi kaunihim shay'a lam yazdad bi kaunihim shay'a Allah bai ƙara komai ba da samuwarsu ko da kasantuwarsu ba ina fatan gani lam yazdad shay'an bi kaunihim wato Allah bai ƙara komai ba bi kaunihim da kasantuwarsu ba saboda ka babu wata siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala wacce da bai da ita sakamakon ya halici bayan sai karu da wannan siffa hmm. dukkan siffofinsa suna tare da shi Gabani ya halice su da bayan ya halice su lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum wato Allah ta'ala bai karu da komai ba da su ba lam yakun qablahum wanda bai kasance Allah yana da shi ba gabanin su ba ban min sifatihi na sifofinsa ko na sifasa kun gane ko yawwa babu wata sifa daga cikin sifofin Allah da ta karu ga Allah wai sakamakon ya halicci bayi ko ya samar da bayi kafin ya samar da bayi sa kwamfil suna tare shi subhanahu wata ala saboda ka halittar bayin da samar da su bai kara wa Allah komai ba lam yazzid kauni himshe an lam kun kablahun min sifatihi kun gane ko kama kana bi sifatihi azzaliyan yace kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kasance azali ne wato tun azal Allah yana nan bisi fati da sifofinsa kazalika la yazalu alaiha abadiyan haka ba zai gushe ba alaiha da wa'annan sifofin abadiyan har wato na har abada kazalika la yazalu alaiha Allah ba zai gushe ba da wa'annan sifofin abadiyan a matsayin na har abada kun gane ko yawa saboda kamar da muka ce dukkan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala tun azal yana da su tun azali yana da su babu wata sifa guda da ta karu ga Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon waya samar da bayi ko halici wani to haka wayannan sifofin nashi kuma shi ke cewa la ya zalu alaiha abadiyan ba zai gushe ba da wayannan sifofin har abada saboda ka babu wata sifa a nan gaban za a waye gari a ce eh, zuwa lokaci kaza Allah bai da sifa kaza ina fatan gani to wannan shine abinda al Tahawi yake faɗi a nan wurin kuma kaga cikin wannan bayani in ka kwantar da hankali ka cikin za ka wanci cewa babu shakka wanda yana fassara maka tabbacin Allah ya sha mun wanda bayi malam Allah ba irin bayi ne ba don bayi ba haka suke eh wasu darussa mun sha ba da misalai cewa mutum zaka gan shi yana tattare da wasu sifofi ko yana tattare da wasu sifofi wayannan sifofin in ka kwantar da hankalinka ka bincike can bayan da aka fito shi wannan mutum ya zama bai da wannan sifofi kun gane sannan wa'annan sifofi da kake gani da shi yanzu to in Allah ya rara shi nan gaba kafin ya mutu wasu sifofin sai ka rasa su gari shi kun gane wannan ko to kun ga muka ce shi Allah tabaraka wa ta'ala ba haka yake ba lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu alaiha abadiyya saboda ka sifofinsa na tun azalli kuma har abada suke shi yake sai gaya mana sai almamu tsahawu ya kara fayyace wannan bayani ya ce laisa ba da halkil halki istafa da ismal khali a'a shi Allah tabaraka wa ta'ala ba wai sai da halici talikai sannan ya fa'idanta da zama wato ya fa'idanta da eh, sunan alkhalik ba kun gane ko laisa ba da halkil halki ba wai bayan ya halici halittu ne istafa da suna alkhalik ya fa'idanta da sunan alkhalik ya zama cewa ya cancanta na a sa masa sunan alkhalik ba wato Allah bai zama alkhalik saboda ya yi halitta ba ta yadda za ka ɗauka cewa gabanin ya yi halitta shi ba alkhalik ne ba Kuma gani ba yawwa tun gabanin halitta halitta shi ne ne alkhalik kun gane ko yau wani ne laita ba da alkhalki su tafa da ismal khalik sannan wala bi ihdatil bariyata wato bariyati istafada ismal bari ba ta hanyar kaga talikai ne albariyata su ne talikai ko ulaika hum khairul bariya to wala bi ihdatil bariyati Allah tabaraka wa ta'ala ba da wato kirkiran talikai ne istafada ismal bari ya fa'idantu da sunan albari ba albari kan ba shi ne mai kaga halitta ba yanzu Allah ta baraka wata ala ba wai sai da kirkiri halittar albariya talikai ba sakamakon wannan sannan ne ya zama albari ba a tun katin ya kirkiri su albariya shi albari ne ina fatan gani saboda ka kirkiran halittu bai kara masa komai ba wanda ba shi da shi wala bihi hidatul bariyati istafada ism albari saboda ka Allah tun azal albari ne kuma har abada albari ne wani shine wala bihi dasil bariyati safa da ismal baqi kun gane haka Allah sunayensa da sifofinsa azaliya ne kuma abadiya ne kun gane ƙara fayyace wannan har yau dai almamu tahawi yake cewa lahu ma'anar rububiyya wala marbu lahu ma'anar rububiyya wala marbu ubangiji ta'ala tattare da shi yana da ma'anan ubangijintaka alhali babu wanda ake wato renon kun gani ko dama rabu ba shi ne ubangiji kuma sai mai reno ba mai kula da abu mai tarbiyyar abu ba to Allah ya sifanta yana da ma'anar wannan tarbiyyar da kula da bayi wala marbu a daidai lokacin da babu ma wanda ake kula da shi ne saboda ka kenan kahin a halittu bayi a matsayin su na almarbubuna wanda ake kula da su wanda ake tarbiyyantar su to Allah yana da wato sifata arrabu kenan zaman shi mai tarbiya ubangiji a daidai lokacin da su almabubun in ma ba a yi su babu su a yayin da ba a yi su babu masu gabaɗe tun gabani a yi su almarbubun din shi Allah ar-rabbu ne shine wala idan bi idatil bariyati istafada sunan bani sannan ya ce lahu ma'anar rububiyyah wal marbu saboda ka tun kafi ai kowa da komai shi Allah ar-rabbu ne subhanahu wa ta'ala ba wai sai da halitta mutane sannan zama ar-rabbu ba shi yake so ce da ku sannan wa ma'anar khaliq Allah yana da ma'anar al mahalicci a matsayin suna ne nashi sifar shi ce wala makhluq a daidai lokacin da babu wanda aka halitta wala makhluq alhali babu ma wa'anda aka halitta saboda tun kafin Allah ya kowa da komai shi alkhaliq ne kar ka dauka sai da halittu ne sanan ya zama alkhaliq a'a tun gaba ne kowa sifofin shi muka ce duk suna tare shi azaliya saboda ka halittan bayi ba shi yasa ya zama alkhaliq ba tun kafin halice shi alkhaliq ne wa man alkhaliq wala makhluq sai ce kama annahu yuhil mauta kamar yadda Allah madaukin sarki yana raye matattu kun ga shi ko kama annahu yuhil mauta kamar yadda Allah madaukakin sarki yana raye matattu kun gane ko ba'da ma ahya bayan ya raya su kun gane ko istahaqqa hadha al-isma yace to Allah tabaaraka wa ta'ala ya cancanci wannan suna qabla ihya'ihim gabani ya raya su kun gani kama annahu yuhyil mauta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yana raya matattu ba'da ma ahya bayan ya raya su to istahaqa hadha al-isma ya cancanci wannan sunan ihin gaba gabani ya raya su kamar nake cewa wannan duka al-Imam Tahawi yana fitowa da nan bayanan ne ta hanyar da wannan bayani don abin ya fito sarri mutane su gane shi da kyau abin nufi yanzu Allah Ta baraka wa ta'ala daga cikin sifofinsa akwai iya ulmauta raya waɗanda suka mutu ko to galiba kaga wannan abin da muka sani a babin aqida abin da musulunci ya karantar da mu ne Allah baraka wa ta'ala ya kan raya matattu ne a lokacin kiyama ko ko ba haka ne ba la'alla kun gani yawwa wannan ne abin da an mashahurin abu kuma ne abin da aka sani cikin babin aqida wanda ake son kuma kowa yi mai shi Allah yakan raya matattu a lokacin kiyama mutanen da suka mutu shekaru aru aru cikin kaburbura to sai Allah ya raya su ko to yanzu kun ga wannan aiki in kullu da shi na raya matattu khasatan kamar ne ishara a lokacin tashi kiyama to wannan abin ya faru ne bai kai ga horo ba ko kun gane yawa bai kai ga horo ba gaskiya ai kiyama ba busa kahon ba ta kai ga faruwa ba to shine ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan aiki shi yake yin shi na raya matattu yana raya matattu bayan ya raya su kenan in lokacin raya su yayi to shine sai ke cewa da kai istahaqqa hadha al-ism qabla ihya'ihi to Allah ya cancanci wannan suna na muhil mauta kenan mai raya matattu kabla ihya'ihim gabanin me ya raya saboda karka dauka yanzu Allah ta'ala bai sifanta da ihya'il mauta ba hai sai an busa kan can gobe kiyama sanan zaka cewa ya zama muhil mauta yanzu ma shi Allah muhil mauta ne wannan sifar tana tare da shi kuma wannan sunan na mai raya matattu yana tare da shi kun gane wato duk wanda yana so ya nuna maka ne cewa sifofin Allah gaba ɗaya tun azal suna tare da shi kuma har abada suna ne suna tare da shi kun gane ko yawwa saboda haka haka lamarin yake wa kama annahu yuhil mauta ba'da ma ahya istahaka hadha al-isma qabla ihya'ihi sai ce kuma kadhalika istahaqqa ism al-khaliq qabla insha'ihim haka Allah ya cancanci sunan alkhalik mai yin halitta ko mahalicci kabla sha'ihim gabanin kirkirar halitta su bai kamar ne ta hudu a ɗazu tun azal Allah shi alkhalik ne tun bai halicci kowa ba tun bai samar da kowa ba tun bai kirkiri kowa ba ba wai sai da kirkir bayi ne sanai zama alkhalik ba ba wai sai da halitta bayi ne sanai zama alkhalik ba a'a kun gane ko kadalika ta hakta khaliq alkhalik kabla insha'ihim haka Allah cancanci sunansa na alkhali kamla insha'ihim gabanin kirkirin halittar su bayi da haka dai muka ci sifofin Allah dukkanin su azaliya ne sannan kuma abadiya ne kamar da ta yasa azali ne abadi to sai yace fa kullu sifatin lahi ta'ala azaliyatun wato wacce magana ta al-Imam kuma kun ga mun kai ta ke na ko yanzu mu sharhi yake cewa wa kullu sifatin lahi ta'ala azaliyatun dukkan sifofin Allah wa ta'ala dukkan su tun azal suke ba daga bisani ne aka same su ba ba halitta su aka yi ba ba wai Allah ya samar da kansu ne wato ya samar masa ya samar da su wa kanshi ne ba a daidai lokacin da da can ba shi da su ba a'a fa kullu sifatin lahi ta'ala azaliyatun ghairu muhdatha ba kirkira su aka yi ba ba farar da su aka yi a daidai lokacin da za babu su ba shi ne mu da ba wala makhluqa sannan wannan sifofi na Allah ba ɗaya daga cikin su da ya zama halitta su aka yi ne wala makhluqa ba a abin halitta bane sifofin Allah kamar da zakin sa ba halitta shi aka yi to sai ce wa man qala inna sifatillahi ta'ala muhdathatun aw makhluqatun dukkan mutumin da yake sifofin Allah ta tabaraka wa ta'ala muhdathatun fararru ne wato daga bisani aka samar da su a daidai lokacin da can da babu su wanda ya irin wannan da'awa da zama wanda ita ce aqidarsa aw makhluqatun ko zo da da'awar cewa sifofin Allah ta baraka wa ta'ala halittan su yi yawwa halittar su aka yi kamar da aka halici bayi kamar da aka halici mutane zo da wannan da'awar ko wannan da. aw tawaqqafa fi nafi al-huduth anha aw shakka fi azaliyatiha wa qidamiha yace ko kuma yayi tawaqqufi wato sai sai ce shi bai da ra'ayi shine aw tawaqqafa kun gane ko yayi tawaqqufi yace bai sani ba shi bai da ra'ayi game da wannan mas'ala kun gane ko fi nafi hudud fi nafi hudud anha game da abin da shafi kodi wato ruwa da sifofin wato lokacin da aka zo aka bijiro masa da mas'alar cewa sifar Allah tabaraka wa ta'ala ko sifofin Allah ta'ala ba farar da su aka yi ba ba kirkiran su aka yi ba sai ce a to shi dai mai sani wannan bai da ra'ayi game da wannan matsala bai san haka ne ko ba haka ne ba ku gani au shakka fi azaliyatiha ko kuma bai shakka akan cewa wayannan sifofi na Allah ba tun azal suke ba shakka ta shige shi game da wannan matsala wa qidamiha yazo ya zama yana da shakka game da cewa sifofin Allah dadaddu ne qidamat zaki to yadda zatin Allah yake dadadde ne haka sifofin Allah suke dadaddu azaliya ne to yazo yazo ya shakka akan wannan matsala shine au shakka fi azaliyatiha wa qidamiha shi mutumin da yake da irin wannan aqida fa huwa kafirun billahi ta'ala wannan ya kafa cewa Allah ta tabaraka wataala ba ke sarki Allah ke yi wannan dukkan kumance sharhin nan yana kokarin ya mana sharhin abinda al-Imam Abu Hanifa ya ga mana a cikin maganar can ko Don ya ce wa qala innaha makhluqatun a muhdathatun aw waqafa aw shakka fiha fihima fa huwa bi kafirun billahi ta'ala to wannan shine yake sharhi saboda kada wani mutum ya zo ya ja ra'ayinka ya sa ka cikin rudu da falsafa da wani Eh, amfani da hankali ya gwada maka sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wato ba azaliya ne kamar daga ne aka samar da su ko zai amfani da wani wata fassara ko hankali ya nuna maka cewa sifofin Allah tabaraka wa ta'ala halittar su aka ko wata daga cikin sifofin Allah makhluka ce halittar su aka ko ce maka kai rubu ya yi wa ga matsalar kamata ya je kai ka jikin matsayin dan mu kawai yawa ka dauke matsayin dan baro cikin matsala to wannan shine wanda ya tawaffufi kenan yace to duk wanda ya dauki ɗaya daga cikin wannan matsayi fa huwa kafirun billahi ta'ala Kina ana buƙatar ka zama kuka zare sare kaulan wahidan cewa da kasan zatin Allah tabaraka ta'ala tun azal akwai shi to dukkan sifofin Allah tabaraka ta'ala tun azal akwai shi sanai da kasan zatin Allah har abada yana nan to dukkan sifofi na Allah suna nan tare da Allah har abada shi kenan matsalar ta kare karka yadda da wani ra'ayi wanda ba wannan ba to sai kai ga gabar sai ce wal qur'anul karimu kalamullah qur'ani mai girma maganar Allah wal qur'anul karimu kalamullah al qur'ani mai girma maganar Allah shi kama kala azza wa jalla ci kamar da Allah mai girma daukaka ya ce wa in ahadun min al mushrikin tajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu mu'amada yace Allah madaukakin sarki yace wa in ahadun min al mushrikin tajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai kafirai istajaraka ya nemi makontan ko ka ce istajaraka ya nemi kariyanka ya nemi ka bashi tsaro ka bashi kariya to fa ajirhu fajirhu yana daukan ma'anan ka yi makautaka da shi ba shi dama ya zauna tare da kai ko fa'ajirhu ka ba shi kariya ya zauna cikin aminci kar ku kashe shi kar ku masa wata barazana ya zauna kusa da kai ko ka ba shi tsaro hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji ba ya ji magana Allah hatta a kalam Allah har sai ya ji magana Allah kina hikimar in wani kafiri ya nemi ya kusa da kai kai rai zauna kusa da kai shine kai kokarin zaman da zai yi saurari mai alkur'ani in ya zo yana jin tsoron musulmi su kashe shi ya ce yana neman ka bashi tsaro ka bashi kariya kada musulmi su kashe shi to ka bashi kariya kun gane ku ka ɗauki alƙawarin kai ka zama garanti gare shi ka kowa ya taɓa shi yana cikin kariyanka zaman da zai a irin wannan tsaro da ka bashi hikimar ba shi dama ya zauna a haka cikin tsaron hatta ya suma a kalamar la a karanta masa Qur'ani yi ji to yanzu hatta ya suma a kalamar la babu shakka kalamar la ya ana shine alqur'ani domin shi ne ake son su wayanda ba su da imani su jiya su saurare shi a matsayin cewa wannan abin kuma maganar mutane ce su yi saƙon da a ciki la'alla su yi imani la'alla su gazganta abin da ke cikin yi to sai ce kuma sun ma'abliku ma'amanahu sannan ka isan da shi wato wurin amincewar shi ko zamanin amincewar shi shi ne ma'amanahu kun gane ko yawwa hu wato wurin amincewar shi ko zamanin amincewar shi abin nufi a wannan wurin eh, hu ka san da shi ma'amanahu shi ne kenan in ya tashi ya gama zama wurinka yana so ya tafi abin shi to ya zauna cikin kariyar da tsaron har ya kai inda babu wata barazanar za a kashe shi kun gane ko wata ta huskar wuri kenan ma'amana ku wurin da zai zama ya shiga cikin aminci in ka ce kuma sun ma'abliku ko ma'amana sannan ka isar da shi zamanin da ko lokacin zai zama cikin aminci wato shi in ka ce ka ba shi kariya da tsaro na wata guda to ka ce ka janye kariyar ya yi kwanan shirin ka ba shi kariyar har tsawon lokacin da zai zama yana cikin sako don ka ba shi kariyar wata guda ka yi magana da ka musulmi ka ba shi kariyar wata guda daga bisani ka ce kariyar ya kariyar ba a kai wata guda ba sake nan zai shiga cikin cikin hadari abin da sun ma'ablihu ma'amanahu sannan ka isar da shi wani da zai zama ya shiga cikin aminci ko sun ma'ablihu ma'amanahu ka isar da shi wato lokacin da zai zama ya shiga cikin aminci kun gane ko to saboda ka abinda muke son mu ce a nan wani cikin wannan magana da malai kawo da ya isa istishari da qur'ani eh, nasin ƙorani a ciki shine cewa kalam Allah anan shine bi shine wa shine alqur'ani hatta yasma kalam Allah bi ma'ana hatta yasma alqur'an sai لن يقول kada jama'a ahlul haqqi ala anna hadha alqur'ana kalamullahi ta'ala shi saboda ka dukkan mutanen da suke kan gaskiya ahlus والجماعة كنا سيء kenan sun ijma'i da هذا القوة على أن هذا القرآن أكن شوانا القرآن akan cewa wannan alqur'ani fa kalamullahi maganar Allah ne maganar Allah saboda kama maganar mutane ne ba magana ce da wani kirkira ba ba magana ce da kai in ka kirera ta ga bakin ka ce kai wanda kai zo magana ka ce a kalamun lahi alƙur'ani magana Allah ce wanda shi ne abin da dukkan musulmi ahalul haqqi suka yi ijma'i a kansa wa kada jama'a ahalul haqqi ala anna hadha alqur'ana kalamun lahi ta'ala haka ce wa man nafa annahu kalamun lahi dukkan mutumin da ya kore cewa alƙur'ani ba maganan Allah ne ba ya kore cewa alkur'anin nan da ake tabbatar wa mutane cewa shi zancen Allah ne madaukin sarki to wanda ya kore zaman alkur'ani Kalamun lah magana Allah faqad kafara yace to wani mutu ya kafirta kun gane ko yau shi yasa da zuni ke cewa karka da wani sama ka falsafa game da da da da wata sifa daga cikin sifofin Allah shi sai ka auna ta da hankali in ba ta dace da hankali kamar da kashi ka ce ba ka ce babu ta kun gane saboda ka Allah yana magana ya tabbatar kuma da nassoshi ba ka iya lissafa su cewa alkur'ani magana shi ce to don haka tun da haka matsalar nan take wa man nafa annahu kalamullahi faqad kafara wanda ko da zama alkur'ani magana Allah to ba mu shakka kafirka Allah shi ke to yanzu wannan shine sharhin da malai game da matsalar a matsayin shimfida, to sai zo game da waccan falsafar da muka yi shaa yace wa huwa maktubun shi alkur'ani abin rubutawa ne ina fatan gani abin rubutawa ne fil masahifi a cikin takardu ko ƙur'ani maktubun ne fil masahifi a cikin takardu sannan mahfuzun ne fil qulub abin har da cewa ne cikin zukata wa makaru'un alal alsuni ko abin karantawa ne ga halsuna kuka ce da halsuna ne wa makaru'un alal ƙurani qur'ani abin karanta wani da halsuna mutane suka amfani da halsunan su suna dubawa ko su har da shi a zuciya suna karanta da halshin wa munazzalun ala nabi ko ala eh, nabi alaihi salatu wassalam kuma Al-ƙur'ani nan abin saukarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko to kun ga wannan magana dukkaninta kun ga ya kawo ta ne kamar yake ke cewa kafin su duma cikin wacce magana da muke sharar zuwa gare ta domin ka kalli wannan magana babu ta matsala ciki ko babu ta matsala ciki in ka kalle shi alwaqi haka yake ko qur'ani wannan da muke magana cewa magana Allah ne ana rubuta shi cikin takardu idan nuna suna shaida wannan ko a ai babu ai babu akwai tijayi akan wannan ne babu tijayi a cikin wannan qur'ani akan samu takardu da tawada ko alƙalami ko ayi karuta alƙur'ani ko bisa alluma ko sana lokaci guda qur'ani mahfuzun ne fil qulub abin hada cewa ne cikin zukata mutane da Allah ya alta su da fasaha da kai sai hankalin suke hada ci qur'ani ba su duba ba su karanta qur'ani gaba ɗayansa ko su karanta wani bangare da sun hada ci kaga wannan babu wata jayya ce kowa ya san da wannan sannan makaru ne alal alsun ko abin karantawa ne ga halsuna mutane sukan yi amfani da halsuna su rera kasuwar alkur'ani muna jin su sannan wa munazzalu wato ala nabi alaihi salatu wa salam qur'ani nan saukake ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana an yi wahayi ga annabi ta hanyar aiko masa mala'ika jibril shi wannan dukkan musulmi ba su da wani ja ko inda inda a cikin wannan masala to duk dai kafin ya shiga cikin wancan falsafa da muke ishara zuwa gari ta sai yi kokarin ya kawo nasti da zai tabbatar da wannan matsalar ta cewa alkur'ani saukakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ce kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma lalle shi alkur'ani saukarwan Allah ne ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin wato ar-ruhul amin ne saukar shi shine malaika jibril ala qalbika ga zuciyanka kai annabi sallallahu alaihi wasallam li takuna min al-munzirin don kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da halke na larabci wato bayyananne to kaga wannan ya tabbatar da tabbas qur'ani munazzalu ne ala nabi alaihi salatu wassalam wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin ina fatan gani ga wata ayar nan makamanciyar ta yace wa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdi Allah ta'ala yayi albarka alkhairansa sun yawa alladhi nazzala Furkana wanda ya saukar da al-qur'ani ala abdihi ga bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin kasance mai gargadi ga talikan duniya gaba ki daya الشاهد نزل الفرقان على عبده wanda ya saukar da alkur'ani ga bawansa li yakuna lil alamina nazira wanda ya tabbatar da cewa qur'ani munazzalun ne ala nabi alaihi salatu wassalam kun gani to falsafar sai ya ce wa lafzul qari'i lil qur'ani lafazin mai karatu da alqur'ani ya buɗe baki ya talaffuz da alqur'ani min fi'il al-abd yace wannan yana daga cikin aikin bawa ko gani ba wannan min fi'il al-abd yana daga cikin aikin bawa min bawa ne zai da qur'ani ya kalla bakin shi ya motsa har ya talaffuzi da wannan wa sautuhu wa harakatu lisanihi yace sautin da mai karanta alqur'ani zaka je na fitarwa lokacin da yake karanta alkur'ani wa harakatu lisanihi da motsa harshen sa da yake wurin karanta alkur'ani duka wannan sai ce makhluqun duk abin halitta da bawan da aikin sanda duk abin halitta ko akwai shi ko game da wannan babu shi da bawa muka ce da abin da yi wanda ya shafi talaffuzi da alkur'ani ko ya shafi sautinsa ko motsar da harshen duk wannan ce makhluqu bi halitta yace wa kitabatul katibi lil qur'ani makhluqatun rubutun mai rubutu ga alqur'ani shi ma halittar shi akai takardu ko allon za ka samu ka aje gaban ka ka samu tawwada kana tsomawa kana rubutawa wannan aikin ka ne don haka makhluqatun ne wannan halittar shi akai kun gane ko to kun wannan muka ce in ka kalle shi al'aslu ba shi da matsala a zahiri to sai ce wal qur'anu fi kulli zalika ghairu makhluqin shi amma al qur'ani duk da haka duk da wannan abu da muka faɗa ghairu makhluqin ba halitta shi akai ba abin halitta ne bal huwa kalamullahi ta'ala amma ba haka ba shi al qur'ani maganar Allah ce ghairu makhluqin ba halittar shi akai ba kun gane ko to wannan shine kuma muka ce wannan in kullu shine Abu Hanifa aka ce ya faɗa wanda muka ce wannan magana eh, malamai suna cewa idrajin ta aka cikin magana abu hanifa wannan magana an eh, ka ta zahiri haka take amma cikin ta akwai falsafa sannan wasu miyagun batattun mutane sun yi amfani da ita don su cimma wata manufa ta su mummuna bari mu karta abin da ya kwaɗi ko mu sharhi ta ba sai mu kwana nan saboda lokaci sai ce tumma inna qaulana sannan faɗan mu da muka ce wa lafzuna bil qur'ani makhluqun lafazin da zamu yi mu bayi da alqur'ani halitta shi akai kun gane ko sai ce wannan magana laisa ala tariqati ahli sunnati yace wannan fa asalinta ba wai tana kan tafarkin ahli sunnati ne wai kana fil waqi kamar da muka ce a haka ne ko kun gane wannan akwai matsalar da aka samu ko sani tun lokacin sai mamul bukari ana lafzi bil qur'ani makhluqun fadin wannan magana to zai kace lafzi bil qur'ani makhluqun ko wa lafzuna bil qur'ani makhluqun muka ce zahiran ai daidai ne ko ba daidai ne ba kai ba wa halittar kan kai abinda ka aikata na talaffuzi da qur'ani shi ma menene shi ma makhluqun yace amma ka kiyaye wannan magana fa asalinta laysa ala tariqati ahli sunnah ba ta kasance akan tafarkin ahlus sunna ba gaskiya bal ala tariqati ahlil kalami abu ne da aka gina shi bisa ga tafarkin ahlul kalam wato ma abuta falsafa idan suka ce ahlul kalam suna nufin yan falsafa wato masu aiki da akhliyat yan kawo abu a ce sai auna shi da hankali don haka sai ya ce can wacce magana da muka faɗi wadda take da alaka da wannan a cikin matani wanda muka ce matanin shine abin da Abu Hanifa aka roto da gare shi Ya ce to walaita min kalami Abi Hanifa rahimahullah kun gashi ko ko ce to wannan magana da kuke ganin ta asalin ta ba ta cikin maganar da aka roto daga Abu Hanifa rahimahullah kun gane ko ba ta cikin abin da aka roto daga Abu Hanifa rahimahullah sai ce li'anna mas'alat at-talaffuz saboda mas'alar at-talaffuz a zo ana cewa lafzi bil qur'ani makhluqun ko lafzuna bil qur'ani makhluqun ita ce mas'alatu talaffus wanda muka ce in ka kalle ta asalinta zahirinta daidai ce yace to ita wannan mas'ala inna ma hadasat ba'da ma qala ibn kilab bil kalam nafsi yace wannan mas'ala asalinta ma ta samo asali ne lokacin da ko ka ce bayan da ibn kilabin kun gane ko ya zo da maganarsa da ya zo da ya ta falsafa wadda ya kirata da suna alkalamun nafsi alkalamun nafsi kun gane ibn kilabin wani malami ne da aka yi shi bayan su abu hanifa sun wuce kun gane ko ya tasirinsu da falsafa da aka zo game da matsalar zaman alkur'ani makhluk ko gairu makhluk to sai zo da wata falsafa tsaka-tsaka ita ba ba bisa ga ra'ayin ahlus sunna ba sannan kuma ba ta fito baro-baro ta goya ma jami'a kuma otuzula baya ba shi ba ce alkur'ani makhlukun ne ba sannan ba ce gairu makhlukun ne ba kaga da yace makhluqun ya shiga ra'ayin jahmiya ke ko yace ghair makhluq kaga baro baro ya zama yana kan ra'ayin ahlus sunnah wal jamaa kun gane to sai zo da wata matsala wadda kira da suna al-kalamun nafsi menene al-kalamun nafsi yace ce shi kalamun nafsi shine maganan Allah shine maganan Allah da haka sai yace shine al-qur'ani to amma abinda bayi za su faɗi wanda ya shafi wannan alkalamun nafsi ɗin wanda yake shine asalin maganar Allah kun gane ko sai ce to wannan shi alkalamun nafsi yana da ma'ana guda ne rat dukkan alkalamun nafsi wanda shine maganar Allah ne yake ma'anarsa guda ne, to amma abinda bayi za su abbara za su faɗi game da wannan alkalamun nafsi ɗin kun gane yace ta duk wannan makhluku duk wannan makhluku kun fahimta yau saboda ka yanzu in ka karanta alkur'ani mai girma kamar yanzu kawai kai ce kayan magana Allah kake ba magana ce ta Allah kake hudu ba kun gane shi alkalamun nafsin ma na shi guda ne shi ya tsaye tun inda yake duk wani bawa da ya faɗi eh, ce ya rera wannan maganar wadda take ita ce alkur'ani misali to yanzu ba alkur'ani ne asalin ya rira ba hikayen alkur'ani ne yake ko mu gani ba akwai misalin da suke basuwa game da wannan matsala ta shi ibn kilab da da ya fito da ita wanda kira su alkalamun nafsi suke cewa kamar yanzu a ce da kai ga wani shugaba a ƙasansa akwai kabilu daban-daban kun gani sai ya zo eh, ya yi makasarsa jawabi da wani halshi da shi ne sa, ko kace kana so kace shi ne halshin kafa amma kasa tana da kabilu ne daban-daban kun gani yawwa to yanzu sai zama cewa a ah, kila kace akwai wasu kafafen watsa labarai ko wani suke sun isar da wannan sakon na shugaban kasa to sai su rika fassara ma mutane ainihin magana shugaban kasan amma da wasu ruka ko gani ba yawa saboda kan idan shugaban kasa magana larabci ko da turanci sai wani ya fassara abinda jawabin shugaban kasa ya kunsa da fulatanci misali kun gani yanzu ibn kilabi yake cewa to kun ga wannan fulatancin ko ba shi ne magana ne shugaban kasa ba gaskiya ila kun gani wannan falsafa wannan fassara ce shi shi bahulatan ya yi ta'abiri ne na wurin kansa don ya isar da saƙon ma'anar shugaban kasa amma ba wai abin da yake wuya shine magana shugaban kasa to da haka duk wanda ya talaffuzi da alqur'ani ba alqur'ani ne yake wuya a magana ce ta shi wurinsa don haka halittacciya ce amma asalin alkalamun nafsi wanda yake shine magana Allah yana can lahu ma'anan wahi kun ga wannan falsafa ce mai mugun hadari wala tana da haɗari wanka. duk wanda ya ce ya rutsa cikin ta yi ta tafiya to in ba in ba haka liba wani da zuwa zai dawo zai tafi kenan zai tafi kenan don za a ta baka misalai sai ka gama haka ne ce maka kaza kaza ne sai ka gama haka ne kai ta tafiya da kashe ko da zaka hugowa ba za ka yi dawo ba wannan ita ce abin da rufe da shi shine ita wannan matsala ta alkalamun nafsi wanda muka ce ibn kilabin shine farkon wanda ya assasa ta bisa ga wannan falsafa kun gane to shi abu hanifa ya rayu ya yi abin da ya faɗi ko ce ya faɗi abin da ya faɗi tun gabanin ibn kilabin ya zo da wannan matsala wato yana son ce da ko abu hanifa yana gaban wa ibn kilab to idan ya zama ita wannan matsala ta alkalamun nafsi ta faru ne lokacin ibn kilab shi kuma abu hanifa ya rasu gabanin haka to sai aka ga magana cikin maganganun abu hanifa take da alaka da wannan kaga akwai shakku da san ba cewa abu hanifa mai ba shi haɗe ta ba kenan sai suka ce mudraja ce yawwa abin da ya shahara lokacin cikin rubutu sai aka kusa magana eh, marubuta da ruwa sai suka ɗauko shi kawai sai aka ada kama abuwa ne ba waje shi amma ba shi faɗe shi ba kila kun gane wannan wannan shi ne abin da shi mai sharhi yake ko ya faɗi in Allah ya raya musati mai zuwa za mu ƙara fahimta wannan bayani da izinin Allah tabaraka wa ta'ala da fata abin da muka faɗi daidai Allah faɗi wurin ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana da gafarta mana ya shafe cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh